وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata وبنجد تالكي ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 27 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu dani dauda wanda ke namba talatin da yakubu avenue daura daga ladima rodan gwani mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mutu nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin من كلام سيد المرسلين نأبو زكرياه يحيى بن شرف النووي الشافعي القرشي wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 208 mun kwana a cikin babi na 42 babu birri asbiqa'il ab wal ummi wal aqaribi wal zawjati wa sa'iri man yundabu ikramuhu babin da ke karantar da mu kyautatawa abokan mahaifi da kuma ƙawayen mahaifiyarka da kuma kyautata wa ƙawayen matarka da sauran wanda shari'a ta kwaɗaitar a girmama su wanda suna da haƙƙin girmamawa za mu tashi akan hadisin na na aishatu nawa bugun hadisi na 344 malan ya ce wa an aishata radiyallahu anha qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alayhi wa wa sallam ma ghirtu ala khadijata radiyallahu anha wama ra'aitu قط walakin. كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت wa kana li minha waladun muttafaqun alayhi hadisi da kanana aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta tace ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ban taba kishin wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma ala khadija radiyallahu anha kama kamar yanda nake kishin na na khadija wato a matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba kishi da wata ba kamar kishi na gana na khadija me dalili tace ma ra'aituha qab taba ganinta ba ban ganin ta ba Na nana aisha ta ce ban taba ganin ta ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sai da ma na na khadijan ta rasu ana ganewa ya auri sauda daga baya ya zo ya auri na nana aisha kuma sauda dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aure ta aka ce mai kada ya zauna haka bai da kowa kaga mutum da mata da yara kaga yana bukata to kuma sauda ta tsufa dattijuwa ce ba yarinya ba ce daga baya Allah ya turo mala'ika jibrilu ya nuna masa akan gado na aljanna wata yarinya kan wannan wato gado ta mulki Ya ce sai mala'ika jibrilu yace hazihi zaujatuka fi duniya wal janna wannan matarka ce a duniya kuma aljanna yace lamma tala'tu alaiha da na leka na gani fa idza bi aisha sai na gana na aisha tuni sai da aka man haka sau biyu zuwa uku yace nazo na sami babanta sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu nace ga abin da manzon ga abin da Allah ya nuna min sai ce ai aisha yakka ce ya haka zai yi yace haka zai yi yace to abin da Allah ya nuna min kenan sai ce to ba zai yiwu a haka yanzu ba saboda ina da alkawali da wane kuma wannan mushiriki ne na mai alkawali zan ba shi aisha tunda na mai alkawali ba zai yiwu ba sai in an warware nan alkawalin ka ji amana yana faɗin haka shi kuma wannan mutumin danginsa suka taru suka ce ba mai yadda ka auri 'yar abubakar ba saboda abokin manzo Allah ne kuma tana da wayo za ta iya janka kai ma maka musulunta saboda haka ba mu yadda ba kafin sayyidina Abubakar ya je ya same su yana zuwa sai suka ce a ah, wannan auren maganan auren mu. ta Aisha an fasa an fasa saboda haka man sayyidina abubakar yana zuwa shi kenan sai ga yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya aure ta to nana khadija bintu khuwailid radiyallahu ta'ala anha nana shi shani ban taba ganin ta ba saboda sabon duniya nana shi ta wata san ta ba shekarar da nana khadija ta bar duniya ana kiransa amul huzn shekaran bakin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a shekaran na na khadija bayan mutane sun ƙaurace masa sun mai jafa'i sun nuna mai kekashewa da rashin tausayi na na khadija dukiyarta ta mallaka mai ta ce halak malak in ka ga dama ka ‘yan min a cikin na in ka ga dama ka hana ni dukiyarta ranka da kaf ɗane kuɗi ce ko kuma ita ta ce tana son manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ko to bayan kasantuwar ta ce tana son manzala dukiyarta ta mallaka wa manzala ta ce in ka ga dama ka yan min in ka ga dama ka hana ni kaga wannan mata ta kama ce. tunanin aisha ta tana ba da labari ta ce ban taɓa kishin mace a cikin matan manzan Allah ba irin kishi na gana na khadija me dalilin ba dalili ta ce walakin kana yukthiru dhikraha saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan ambatanta kar halak an gane yana yawan ambatanta ka san su kuma mata yau ka faɗi gobe ka faɗi ka jibi ka faɗi yanzu nan za ta ce a ah, ehe ka san malam bahaushe ya yi karin magana ya ce idan ka ga kare na yawan shinshinan takalmi ta ɗauka zai to haka ga sun fara tunani to akwai magana kenan ana ganewa kaga amma mai mata ɗaya ba zai san karatun ba a to yana iya magana a wani gaban matan shi to ya auru <laughs> saboda haka nana aisha ta ce walakin kana yukthiru zikraha yana yawan ambatanta kaga wannan yana nuna maka lalle na na Khadija baiwar Allah ce ka san abin da zai sa miji ya dinga ambatan matarsa ka san ba karama abu bane wata matan in aka tafi to an tafi shuru ko labari ba amma ka tana sai ka ji yana tsaki an gane to amma in ka ji ana yawan faɗi ka san cewa lalle wannan mata ta cika mace don abin da zai sa miji kaji yana yawan faɗin matarsa to sai dai damar in ita kaɗai ke nan tilo ka gan yaje sai ce to ka san hajiya to ka san hajiya in kaji yana ka san hajiya to dama ita kaɗai ce <laughs> to iya abin da ya sani a duniya kenan ita ya sani dole kuma ya ce ka san hajiya tunana aisha ga dalili da yasa ta ce ina kishin na na khadija kuma ban taba ganinta ba saboda manzon Allah yana yawan ambatanta ita kuwa na na khadija tana da fadantantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na khadija bintu khuwailid bin asad bin abdul uzza bin qusay bin kilab bin murra bin tab kaga idan ka duba shajarar abdul da abdul kaga babansu daya to ita a ɓangaren abdul ta fito abdul kuwa babansa shine kusai eh, shine kilab kilab shi ya haifi abdul uzza abduddar shi ne ya haifi abdumanafil ana ganewa abdumanafil ya haifi hashim hashim ya haifi Abdul abdulmuttalib wanda shi ne asalin sunansa shaibatul hamd shi kuma abdulmuttalib shaibatul hamd ya haifi abdallah abdallah kuma ya haifuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga inda suke da alaka ko to ita na na khadija bintu khuwailid baban su ɗaya da Awam. al awam baban az-zubair zubair abokin sayyidina abubakar wanda sayyidina abubakar ya musulun da shi ya ɗauki ɗiyarsa asma'u ya bashi ana ganewa shi kuma maman azubair ita ce zainab yar abdulmuttalib yar uwar hamza wacce ta kawo likafanin hamza lokacin da aka kashe ji a wajen yaƙi a yaƙin uhud ka duba alaƙar in ka koma ta can ɓangaren kuma abu sufiyan shi ma yana da alaƙa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta ina shine hashim babansu su hudu ya haifa hashim muttalib naufal baban kasa bin naufal sannan abdushams to abdushams shi ya haifi a ah, umayya ana ganewa umayya ya haifi harb harb ya haifi abu sufiyan abu sufiyan ya haifi muawiya muawiya ya haifi yazidu kaga alaƙar da suke da shi na ‘yan uwantaka tuna na khadija tana da ‘yar uwa da ake kira hala halatu bintu kuwaili al'awam bin kuwaili yana da alaƙa da shi ta jini to shi ne na na aisha take ba da labari ita na na khadija bintu kuwaili radiyallahu ta'ala anha ita ce uwar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma one and only har manzan bai taɓa yi mata kishiya ba haske da ta mutu da ta mutu ne auri guda tara har sha ana ganewa amma ita kadai ya zauna da ita kuma ikon Allah duk ƴaƴan manzan Allah banda guda ɗaya ita ta haife su waye bata haifa ba shine Ibrahim Ibrahim Mariya ta Qibtiya ce ta haife shi amma duk sauran ƴaƴan manzon Allah ita ce ta haifa kuma duk sauran matan ba wanda ta taba koda bari ne Nana Aishatu ko bari bata taba yi ba duk shekarun da ta yi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana ganin ba ta so ta haihu tare da manzan Allah ne ai son haihuwan ne ma ya sa ake kiranta ummu abdullah waye abdullahi nan shine abdullahi bin zubair bin awwa bin kuwaili ɗar yatta asma'u binti abi bakirin ake mata alkunya da shi amma ba ta taba haihuwa ba kuma tana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko nana Aisha ta ce ni ban taba kishi da mace daga cikin matan manzan Allah wanda ban taba haduwa da ita ba ban san da ma ban taba ganin ta ba kirin kishi na gawa nana Khadija ta ce saboda manzan Allah yana yawan ambatanta ka san abin da zai sa miji ya yawaita ambatan matarsa to akwai alkhairi na wancan da bayan da ya iya ne ita kadai ne an gane da mata ɗaya ba kaga bayan da ya iya ita kadai ne yawa dole an ambace ka ko ya ki ko ya so an gane to amma manzan Allah na yawan ambatanta ne na nana shi ta ce wa rubama zaba shata wani lokaci da yawa manzan Allah yakan yanka rago rago guda ɗaya sun mai uha a ba'an sai ya yanka ragon gaba-gaba kasan laraba ba ɗan finciki-finciki suke yanka nama ba manya-manya suke yanka nama dima-dima sai ya aika cinya a kai mawacce sun mai uha a ba'an sai ya yanka ragon gaba gaba a ga cire cinya to za a yi kama wacce wannan ɗaya cinya ma a yi kama wacce kafan daga nan zuwa nan za a yi kama wacce nan ma daga nan zuwa nan za a yi kama wacce ƙarƙarin daga nan zuwa nan kaga an raba shi ma wannan ma an raba shi duk zai aika musu jina na aisha summa ya ba'afu hadi sadaiki khadija wa'annan gabobin in ya yayyanka su sai aika wa ƙawayen na na khadija ana ganewa ne kaga daga cikin roman ƙauna da bege da soyayya da kuma yana daga cikin sadarwa na alaƙa ta kyautatawa kawayen matarka wannan kaga sai in matarka mutu ne kirki ne shi ne miji ne wannan tunanin amma in tana hada maka zafi bayan da ka iya Ashiru gum zai ji in yi magan sa shi shi zai dinga ji saboda me tana hada masa zafi sai ya dinga tunanin su suke zigata ta kana ganewa na na aisha ta take ba da labari ta ce ma kultu lahu wani lokaci ma sai na ce ma manza Allah ka allan yakun fi duniya illa khadija kai ka ce a duniya ba wata mace sai na na Khadija kaga kishi ya motsa ko ta ce kai ka ce babu wata mace a duniya sai na na Khadija kike ga manzala saboda yadda manzala yake me yake ambatanta fa yaqulu sai manzon Allah ya bani amsa ya ce min innaha kanat wa kanat baki san cewa ta kasance kaza ba ta mun kaza ta taimake ni da dukiyarta lokacin da mutane suka juya mun baya ta karfafe ni ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza wa kana li minha waladun kuma ƴaƴana ita ta haifan mu kaga yana fadin falalarwa na na khadija ana ganewa yana fadin falalanwa na na khadija ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza kaga wannan yana daga cikin babu birri asdiqai an gane zauje kenan yana magana akan kyautatawa kawayen matarka kaga wannan sai idan matar tana kyautata maka an gane idan mutum ya kirki ce to kaga anan Allah miji ba zai manta ba na ziyarci wani dattijo matar shi ce ta rasu ina zuwa sai na ce mai ɗanta abokina ne tare muka je karatu sudan ina zuwa sai na ce baba Allah ya ji kanta sai ce malan an mun mutuwa ce malam an mun mutuwa an mun rasuwa ya ce baiwar Allah nan idan na tuna da rayuwa ta da ita ina tuna rayuwar na na khadija ne da manzan Allah ya ce ta taimake ni a addini da malama ce ya ce ko sallan dare nake yi idan na yi tsayuwar da bai dace ba ya ce in na sallame na zauna ina azkar za ta zo tana min tausa tana cewa Allah ya karba Allah ya kaza Allah ya kaza yanzu na ga kayi tsayuwa kaza ba haka manzo Allah ya ce ba ga yanda ake yi ga yanda ake yi gane ganewa ta ci ɗaya kenan ko ya ce kuma ta taimake ni da dukiyarta ya ce wani lokaci zan fita daga gidanta zan je wajen abokiyar zamanta ya ce wallahi ba kishi ta yi ba abokan zamanta ba zaman ya da kanuwa haka suka yi ya ce wani lokaci zan tashi daga gidanta zan tafi can gidan ta san ba ni da ko sisi kudinta da take karɓa na albashinta na aiki sai na je bakin kofa sai ta ce min kayi mantuwa sai in ce mata ba yara su kawo sai ta ce ba saƙon yara ba ne ya ce sai ta lallaɓo da kanta ta dunkule a hannunta sai ta ce buɗe hannunka sai ta samun kudin ta ce suna da bukatan kudin nan a can kaje ka kashe musu ya ce sai ta ce suna da bukatan kudin nan a can kaje ka kashe musu ya ce tana fadin haka sai in ce mata na gode yi mata addu'a ya ce malam wallahi ba zaman kishi ta yi da abokan zamanta ba zaman ya da kanuwa ya ce bugu da ƙari a ɗakin abokiyar zamanta ta yi jinya ta ba ta da lafiyar da ta rasu ta ce a kai ta ɗakin a nan ta yi jinya har ta rasu sai ya nuna wani yaro yana nuna ni iya sani na da yaron sai ranar na san cewa ba ita ta haife shi ba ka san yadda mutanen da ake in aka zo yayi sai a ce to wacce ta karbi yaron wani ko tun da aka yaye maman shi ta yaye shi a nono ta karɓe shi to a ɗakin ta yake har zuwa ranar da ta mutu yana nuna shi yace kaga wani kai ba ita ta haife shi ba a lokacin sai na kalle shi sai na suna a ah, to ni iya sani na ina ganin ita ta haife shi sai yaron yana ana faɗin haka sai ya fashe da kuka ya dinga kuka fa ya kasa jurewa sai ya fita daga falon ya ce ta taimake ni sai na ce mai baba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk matar da ta kwanta mijinta na jimamin wato rabuwa da ita yau shi zai samu mace irinta aljanna ya wa ya gareta, gare ta sai ce insha Allah ta samu mijinta ba kenan ke bada wannan kai me za ka faɗi akan naka a ah, to kaga yi shi ne masu ɗaya tausaya masa kaga shi sai dai ya faɗi irin shekarun da yana shan wahala azaba a shekarun da aka yi ta kakkaɗa kai to ka duba abinda na aisha ta faɗi dangane da wa na na Kadija. muhallin shahid a ciki shine kyautatawa yana jawo manta da mutum ana ganewa ai saboda kyautatawa da na Khadija ne ta yi wa mazala manta da ita ba to inda tana musgunawa ga aka siko ne laraba suke cewa latin kulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bugba man a ilaiha an tabi an da zuciya kan da karkata zuwa ga wanda ya kyautata mata da kuma wanda ya munata mata za ta dinga jin haushinsa kana ganewa ana fahimtar wannan to kaga matan da take kyautatawa haka ne matan kuma da take musgunawa menene kaga hakan kaga ba zai yi ba kaga kuma shine zai samu miji ya dinka tunawa da mata da sauransu wani fa in matar ta mutu kawai sai dai ka je na alhamdulillah ba waje iya faɗi a baki ba ko amma a zuciyarsa yana cewa ne alhamdulillah saboda ne ya rabu da ne alaka kai akwai matar da ta kira take ce min malam ta mutu ta ce ta yi mafarki ne ta mutu kiyama ta tsaya an jefa ta a wuta tana kuka da kika yi ta ce malam a hmm, hmm. bakin ciki na miji na mutu da bakin ciki na mijina ya mutu to kaga wannan jahannama abu da ya karta kofar jahannama yi mutumin da yake gaya min makwabtansa ne ya ce abin na mai takaici matar ta sa ɗaya maru ubansa da bakin ciki har ta ke kashe mutumin nan to shi makwabcinsa ne ya taba shi uban ya gaya mai abokinsa ne yake ce mai kaza to matar za ta aurar da yara ne sai abin yake mai ciwo kuma tana bukatar taimako shi kuma yana da abin da zai taimaka amma yana rike da abin da abokin ya gaya mai ya ji ba zai iya taimaka mata ba yana jin zafin abin shine sai kira ne yake tambaya na yace irin wannan zan taimake ka malam ya ce malam na riga na raba matata da ita na ce kar ta kara mu'amala da ita na ce don ka raba matarka da ita ba laifi kai ba amma taimako tana da haƙƙin makwabtaka a kanka ka taimaka mata gwargwadon iko ya ce malam takaicin abin da ta yi to kaga wannan miji ya mutu da me da bakin cikinta Allah ka shirye da mu malam ce wannan hadisi imamul al-Bukhari da Muslim suka rawaito wa fi riwayatin a wata ruwaya wa in kana la yadhbahu shata nana Aisha ta ce wani lokaci manzon Allah yana yanka rago ko akuya fayuhdi fi iliha, sai ya aika wa ƙawayen na Khadija masoyanta minha ma ya yas'uhunna abinda zai wadatar da su su koshi nama kawai kaga cinya kenan complete wannan ma kafa complete wannan ma cinya complete wannan ma cinya complete wannan kuma daga wuya ko zuwa maraba ko an wannan ma haka shikenan kaga za su ci har su ci su koshi in jiwa na na aisha ke ba da labari abinda manzan Allah yake yi wa kawayen na na khadija wa fi riwayatin a wata ruwaya na daban kana idza zabaha shata yaqul Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya yanka rago sai ya ce arsilu biha ila asdiqai khadija ku aika wa kawayen na na khadija Allahu akbar wannan mata ta cika mace ba a manta da ita ba kasan wani tana mutuwa ma sai ka ji kaman an sauke mai nauyi an gane Wala wani ba zai iya cewa alhamdulillah bane a baki dan mutane kasu ce mai ne amma a zuciya yana yana hamdala ne saboda me hada mai zafi ne kai akwai wani fada aka ce mai ya dawo da matarsa saboda ya sake ta fashewa da kuka yi fashewa da kuka to ka sa abin da zai sa mutum ya miji ya kuka <laughs> ka san ba lafiya shi sa a tausaya mai mata daya <laughs> wallahi na gaya maka fashewa da kuka yayi yi ji san abin da zai sa namiji ya fashe da kuka ka san ba karama abu bane <laughs> wallahi ko yau na ga ba Allah nan sai fashewa da kuka yayi kai ka san ko ba karamin wahala ya sha ba Allah fashewa da kuka da kansa yace mun yace mana ana ce ban da ita kawai na fashe da kuka afo san ba karamin gana mai azaba take yi ba Allah ka shirye su su kuma Allah ka shirye da ku malam yace wa fi ce a wata riwaya qalat nana aisha tana da labari tace istazanat halatu bint khuwailid halatu yar khuwailid kanwar nana khadija ta nemi izinin shigowa gidana jina na aisha take ba da labari kagan aka yi sallama ai za a ce waye ni ce wacce in shigo to halatu binti khuwailid anwar na na khadija ta yi sallama a gidan na na aishatu manzo Allah na cikin gidan ukhtu khadija sai nana na aishatu take ba da labari ita hala din nan binti khuwailid yar uwar na na khadija ce ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mata izini ta shigo cikin gida fa arafa sai manzon Allah ya gano a daga murya ya gano ai wannan hala ce fa arafa istizana khadija ya san izinin na na khadija da take ba ‘yar uwata ko ta shigo ko? Koi, Farkaha lizalika, sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya samu natsuwa ya girmama abin da ce shigo mana shigo shigo shigo ka san abin da zai ce a wani shigo mana shigo shigo ka san akwai girmamawa ba kan cewa waye ni ce wacce in shigo to shigo ne ka ga ba ɗaya bane ko an gane amma ah, wacce ce shigo mana shigo mana shigo ka san akwai alamun. girmamawa da muhimmanci shine ce faqala sai manzo Allah ce Allahumma halatu bintu khuwaili ya Allah ga hala yar khuwaili ta shigo gidana kaga yana nuna alamar mai girmamawa saboda yayarta ta zama mutuniyar kirki a gidan kaga kuwa yana ne yana kaunarta kuma yana girmamata kamar yadda sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu da ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko har ma manzo Allah yake ce mai na lal ukhra la zawwajnakaha da muna da wata banda wannan da mun kara maka bi ma'ana da akwai ta uku da rai da mun kara maka ita ka aure ta wanda yana nuna ne mahimmancin da girman matar manzan a wato ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman ya ɗauke su da muhimmanci kuma ya kyautata musu shi sa su ma sun kyautata masa har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake zamu kara ma da akwai wata wa qawluha imam an-nawawi yace maganar da nana Aisha tace fartaha huwa bil ha'i shine da ha'un وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي أقوي حديثا دا إمام البخاري دا مسلم سكرويت وان دا إمام الحميدي يتذكره رواية نمكم فرتاحة هي فرتاحة bil'aini wa ma'anahu yace da ainun maimakon ha'un ma'anar wannan kalmar shine ihtamma bihi ya dauki al'amarin da muhimmanci an gane don haka yanzu idan matarka ba ta kyautata maka bayan da za a yi uwanta su zo ka damu da su haka ne amma idan tana kyautata maka za ka dinga jin mai idan uwanta sun zo za ka mai za ka dauke su da mahimmanci ana ganewa shi ne kada yin to wannan ma'anar wannan kalma kenan hadisin nan imamul bukhari ya rawaito su a cikin kitabul fada'il sahaba باب تزويج النبي صلى wa عليه وسلم خديجة وفضلها haka kuma ya zo a cikin kitabun nikah da kuma kitabun adab kuma ya zo a cikin kitabun tauhid imamu muslim ya rawaito su a cikin kitabu fadailus sahaba babu fadailu khadija radiyallahu anha hadithin karshe a baban yace wa an anas bin malik radiyallahu anha qala kharajtu ma'a jaririn بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر أنا مالك يتي الله يتعالى يدعى قليص يتي نيدا جرير بن عبد الله البجلي منفتع وتتفيع فكان يخدمني شي جرير بن عبد الله البجلي ينا من هدما ينا ووا أنس هدما فقلت له sai na ce mai anas yana ce mai yana faɗi yana ba da labari ya ce sai na ce masa la tafa al'a'a kaka yi haka mana kaba mana kaba kaka yi haka faƙala sai jarir bin abdullahi albajali ya ce min inni qad ra'aytu al-ansara tasna'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an ni jarir bin abdullahi albajali na ga mutanen madina suna yin wani abu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na girmamawa alaitu ala nafsi nayi wa zuciya taran tsuwa Allah ashaba ahadan duk mutumin da zan yi tafiya tare da shi ko in mu'amalance shi illa khadamtuhu wallahi ni dinnan sai na masa hidima kaga girmamawa kenan ko to shine babin ƙarshen babin yace wasairu man dam ikramuhu da waɗanda an so ka karrama shi kaga jarir sahabi ne Anas ma me sahabi ne kuma yaro amma abin da sa jarir bin abdullahi al-bajali yayi wa Anas irin hidimar da Anas yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na girmamawa kuma yace na shigo garin Madina na yace a garin Madina na ga mutanen Madina suna girmama bako an gane suna girmamawa bako in bako ya zo wato ana bashi girma na musamman yace daga nan na rantse a zuciyata duk mutumin da zan yi mu'amala da shi yace sai na girmama shi to kaga kenan ana girmama mutane wa'anda suka cancanci a girmama su kaga dattijo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ikiramin lahi inna min ijilalin lahi yana alal af yana daga cikin girmama Allah a doron ƙasa ikramu kulli zi shaibatin fil islam ka girmama duk mutumin da ya furfura guda ɗaya a musulunci ana ganewa duk mutumin da ka gan shi da furfura to ka girmama shi a musulunci an gane to kaga mu a yau samari matasa ba su san wanda ba za ka jace ni ba ubana ba ne biya haife ni ba ni ba babana ba ne in ka tambaye shi zai ce to ai kanin babana ne a ni ba ni ya haifa ba ni ba ruwana da shi kaza kaza duk mutumin da yake da furfara a musulunci ka girmama shi to balle ka ga mutum yana zagi yana cin mutunci ka kusan akwai matsala Allah ka shirye da mu wannan babi ne mai tsada a babun tarbiyya malam yace muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito sa kaga ya kulle hadisin da karshen babun wanda yana nuna maka fiqhun Imam An-Nawawi saboda yace wasairu man yundabu ikramuhu da sauran mutanen da aka kudaitar da kai ka girmama su to kaga sai ka wannan duk wanda ka ganshi ka girmama shi iya girmamawa wannan hadisi imam muslim ya rawaito su a cikin kitabul fada'il sahaba babun fi husni suhbatil ansar babun da ke magana akan kyautata mu'amalar da mutanen madina suka yi aqulu imam an-nawawi yace lam ajidhu fi kitab al-fada'il min sahih al-bukhari amma ni dai ban same shi wannan hadifin wannan babin bai same shi a cikin sahih bukhari a cikin kitabul fada'il ba wallahu a'lam Allah shine mafi sani sai mu tashi a babi na uku sabon babi babu ikrami ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim babin da zai karantar da mu girmama iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fitowa da mutane falalarsu a nan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi a wannan baji in akwai tambaya za mu amsa kafin ladan ya kira sallah in kuwa babu za mu takaita a cikin karatunmu sannan a kira sallah wa alaikumussalam na'am nana aisha na'am yanzu yaya ko eh tambaya ce ne ma'ana ya ce ya ga mafi galibi ana karanto hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tabbaye shi wa ya fi so ya ce na nana Aisha to ka Khadija na nan lokacin karata nan a dai cikin matan da ke duniya a lokacin matansa ba wanda yake so kaman wa nana aisha an gane saboda babu wata ta riga ta bar duniya ita kanta nana khadija a nana aisha wata rana ta ce wa manzo Allah ya kake damun ka akan wata tsohuwar bakuraishiya ta riga ta mutu Allah ya musanya maka da wacce tafi ta alkhairi manzo Allah ya ce Allah bai musanya min wacce tafi ta alkhairi ba kaga wannan yana nuna darajar wa na na khadija akan wa na na aisha har malaman musulunci a babun aqida suka ƙara wa juna ilimi shin da na na aisha da na na khadija waye fi falala wasu kai tsaye suka ce na na aisha na na khadija kai tsaye wasu kai tsaye suka ce na na aisha kai tsaye wasu kuma suka ce a'a kowa na da falala irin tata a fagen taimako na infaki da dukiya na na khadija ita ce number one ta taimaki manzo Allah da dukiyarta a fagen ilimi da kuma na na aisha ta taimaka wa addinin musulunci manzo Allah ya ce ku nemi ilimin ku rabin ilimin addini a hannun wannan yarinyan jan yarinyan nan wa yake nufi na na aisha radiyallahu ta'ala anha to kaga a fagen ilimi na na aisha tana tana sama da wa na na khadija wajen ciyarwa da taimakawa na na khadija tana da wa tana sama da wa aisha kaga kowace tana da falalarta saboda haka shi sa aisha ce ni ban taba ganin ta ba to kaga ana maganan a cikin matansa na yanzu ba wanda yake so kamar nana na aisha kuma kowa ya shaida a haka an ne? na'am wannan babanta na na sayyidina abubakar da Allah sallallahu alaihi wasallam yace a duk duniya babu wanda dukiyarsa ta min amfani kamar yadda dukiyarsa yana bakar ya amfani sai na bakar fa duk abin da mazala ke so ko sai dai ce a je a karɓo wajen sai na bakar ba wai ana gane ba wai ya ce a kawai sai dai ce a je a karɓo sai na bakar kamar a ce a ce kana da biliyan ɗaya akwai abokinka wanda kuka taso kuna yaro sai ka bashi atm ɗinka kawai ka bashi ka ce kawai duk lokacin da yake da bukatun kuɗi ya je ya ɗauka kuma ba ka duba alat ɗinka nawa ya ɗauka an gane akwai irin wannan to shi sa manzo Allah ce a duk duniya babu wanda dukiyarsa ta amfane ni irin kamar yanda dukiyarsa na baka ta amfane ni a musulunci har sai da yawa sabai gori da shi yace yace kullukum kana lakum indana yadan kafanahu biha illa siddiq dukkan ku nan babu wanda ba mu taɓa mai tukuici a musulunci ba kuma sayyidina abubakar falan nastata mukafatahu tarakna mukafatahu lillahi azza wa jal mun gaza iya masa tukuici saboda hidimar da yawa addinin Allah sai muka bar Allah ya saka masa saboda allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbih al'ala wala sawfa yarda ina bakar Allah ke magana akai Allah da kansa ya ce yana kashe dukiyarsa ne don nemar yardan Allah Allah da kansa ya shaidan wannan to kaga aikan kacce nan ko? na'am injiniya ango na'am na'am eh haka ne ba da hujja a mai kwani, kawai suna so su nuna maka ba za su iya tabi ba ne sai ranar da matarsu ta mutu ba sunna bace ba sunna bace ba suna bace ha ba Allah ce wa in khiftum Allah ajilu to shikenan in ba ka iya adalci ba to ka takaitar guda daya <laughs> Allah ya za mu dace haka karatun yake wata rana haka zai hau kan mutum kana ji eh dama amfanin karatun kenan muhallin shahid dai karatu ya nuna mana kyautatawa da mace za ta yi wa mijinta shine zai jawo ma ita kanta kima da daraja sa'annan da kawayenta da yan uwanta amma matar da take hada maka zafi an gane an gane kaga shi mai mata ɗai ba inda iya ne dole yi ba inda iya dole yi an gane ba zai yiwu ya ga kawa yan uwan matarsa kuma ya abin nan ba saboda ne ba inda dole kawai sai dai haka duk da rashin kyauta ta mai da ba ta yi dole sai dai haƙuri da shi an gane saboda haka ne ita mace kyautata wanda za ta yi wa miji shine zai sa ta mallake shi ana ganewa shine zai sa ta mallake shi yanzu wannan dattijan da na da labarinsa gaya ba matarsa ɗaya ba amma ga irin matsayin da ya sa yake faɗi na matarsa uwar gidansa ce uwar ta yi haka kai uwar gidansa ce kuma ga abin da ta yi to kaga a nan saboda kyautatawa ne kaga wanda yake da guda ɗaya kuma kaga kayan da ya iya Allah ya sa mu dace a wanda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda kuma muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana masu ɗaya da aka ba musu Allah ya ba su iko na biyu Allah ya fitar da su ya hore musu kuma ya ba su ikon yin adalci tsakaninsu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ibadunmu ya sanya shi a cikin mizanin kyawun ayyukanmu wanda aka jarabce su da 'ya'ya kan garadu a cikin mu maza ko mata Allah muke roƙo ya shirya musu da su ya sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya wanda kuma aka jarce su da ba su suka a cikinmu Allah muke roko ya yaye musu ya ba su ikon sauke wannan haƙƙi da ke kansu ta inda ba taɓa tsammani ba Ko kuma muna roƙon Allah duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ya haramta mana abin da zamu ɗauɗawa yin mu da shi mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa abokanmu mu taimaka wa maƙwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi Allah mana roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah mana roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka samu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa aa'la ta zama makoma a gare mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk